Bayan doguwar rashin lafiyar da jarumar Maryam Yahaya ta yi wanda rashin lafiyar tata ta janyo cece kuce a kafin sada zumunta cewar rashin lafiyar yana da nasaba da tsafi da wani mawaƙi da ita ko kuma tana dauke da cutar kanjamau. Haka dai mutane ke tiya ma irin abubuwa kala-kala ba tare da sun san gaskiyar abin da yake damunta ba wanda daga baya abokiyar aikinta ta ɗauke ta take ta asibiti domin a duba lafiyarta. ta. Bayan wuta da kwanaki rabon da jarumar ta wallafa hoto a shafin ta na Instagram sai gashi yau ta wallafa hotonta tare da ɗaya daga cikin ƙannanta. Hotunan sun saka mutane da yawa cikin mamaki duba da yadda aka ga jarumar ta koma Allah sarki Maryam Yahaya. Ku dana subscribe sannan ku danna alamar ƙarfa domin samun labaran abin da ke faruwa a cikin masana'antar Kanewood.